This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na safe safiyar 18 ga watan Satumbar shekarar 2015. Sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da kanun labaran duniya. Shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar Burkina Faso General Diandire ya ce nan ba da jimawa ba za a sako shugaba da Prime Minister kasar. Ƙasar Croatia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan da ta fuskanci rikicin kwararar 'yan gudun hijira. Rasha kuma ta ce ba za ta shiga cikin rundunar sojojin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da suke fafatawa da 'yan ISIS a ƙasar syria ba. To za mu ji cikakkun abu a cikin labarai. ta leko ta koma a batun gurfanar da shugaban 'yan majalisar dattawa sanata abubakar bukola saraki a gaban kotu ina gaskiyar zargin da ake masa Uh, uh, uh, ya ce waɗannan batutuwa duk ba gaskiya ba ne mu ba mu damu ba mu dai mun mai da hankali akan abin da ya kawo mu nan To haka yake sai kuma mu koma an kama wasu bisa zargin 'yan Boko Haram ko kuma yi wa 'yan Boko Haram katin shaidar zama ɗan ƙasa a Borno. Ta yaya aka fara haka? wannan bawan allah shi mai aikin hoto ne shi ya kawo man ya kawo man kuma ɗari biyar ya bani na yi mashi ni ban san ko waye ne mutumin da ya yi mashi ba ni na tambaye shi na ce na waye ne ya na kwastoman shi ne akwai shirin lafiya uwar jiki amma gaba ɗaya duk sai bayan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar Burkina Faso, General Gilbert diandere ya ce shugaban kasar da firaministan kasar suna nan lafiya kalau a hannun sojoji, kuma nan ba da jima'a ba za a sako su. Jiya Alhamis General diandere ya wannan furici a hirar da sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya yi da shi. Kwana ɗaya bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin wucin gadi suka kama shugabannin gwamnatin. General Diandire ya ce sojoji sun kifar da gwamnatin ne a saboda shirin harkokin siyasar kasar yana nuna son kai. Ya ce zai fara tattauna harkokin siyasa da zai hada da dukkan jam'iyyun siyasar kasar. Da an shirya a ranar 11 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu aka shirya yin zaben shugaban kasa a kasar ta Burkina Faso. To amma a yanzu shin an gaibu sai Allah. An ba da rahoton cewa an kashe akalla mutane uku lokacin da matasa waɗanda suke yin zanga-zanga suka yi ƙoƙarin taruwa a kusa da fadar shugaban ƙasa a birnin Wagadugu. Ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar ya ce an sa shingaye a tituna a duk faɗin birnin. Da kakkausan harshe fadar shugaban Amurka ta White House ta yi Allah wadai da juyin mulkin. Jiya Alhamis muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka Eratus Muwence ya buƙaci shugabannin soja da su mai da mulki hannun gwamnatin wucin gadi nan take. Ya yi kuma kira ga 'yan ƙasar Burkina da kada su baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya. Shugabannin ƙasar Croatia sun sa rundunar sojan ƙasar a cikin shirin ko ta kwana bayan 'yan gudun hijira sun baiwa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar ƙasar da kuma ƙasar Sabiya a lokacin da suka yi ƙoƙarin kutsawa yankin ƙungiyar ƙasashen Turai. 'yan sanda ba su yi amfani da karfi kan 'yan gudun hijirar ba a lokacin da suka yi kokarin kare shingen da aka saka to amma daga baya 'yan gudun hijira suka fi ƙarfin 'yan sandan da kuma suka kuma kutsa kuroshiya Ƙasar kuroshiya ita ce ƙasa ta baya-baya wadda ke fama da talauci da ta fuskanci rikicin 'yan gudun hijira bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar hungary suka yi amfani da barkwanon tsohuwa da fishin ruwa a kan 'yan gudun hijira a ranar laraba domin su hana su wucewa a lokacin da ake ci a halin da ake ciki majalisar dokokin kungiyar kasashen turai ta goyi bayan shirin rarraba 'yan gudun hijira 120 tsakanin kungiyar kasashen domin rage cunkoso a kan iyakokin kasashen kungiyar mataki na gaba kuma shine ministocin harkokin cikin gida na kungiyar su amince da shirin matsawar za su iya canza matsayin kasashen gabashin turai da ba su yarda da wannan shirin ba Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce ƙasarsa ba za ta shiga cikin ƙasashen taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka da ke fafatawa da 'yan ƙungiyar ISIS a cikin Syria ba. domin matakin ba bisa ƙa'ida yake ba an ɗauka ne bisa matsayin ƙarya jiya alhamis mr lavrov ya wannan furucin ya ce kada amurka da ƙawayenta su yi watsi ko kuma su ki haɗa kai da shugaban siriya bashar al-assad yana mai faɗin cewa shugaba assad shine yake da sojojin ƙasa da suke da ƙarfin fafatawa da 'yan ƙungiyar isis ko kuma fatattakar 'yan ƙungiyar isis Jiya Alhamis fadar shugaban Amurka ta nanata matsayinta akan cewa gwamnatin Assad ce ke da alhakin masifar ƙasar Siriya da kuma karfi da tasirin da ƙungiyar Islamic State take ta ƙara samu. Gwamnatin Obama ta dage a kan cewa ba ta son shugaba Bashar al-Assad ya zama wani bangare na makomar Siriya kuma ba shi goyon baya kuskure ne. A wannan makon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka tana nazarin ta da Rasha ta yi cewa rundunar sojojin kasashen biyu su yi shawarwari a kan yaƙi da ake yi a Siriya. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce mai da hankalin da ta yi a Siriya yana kassara ƙungiyar Islamic State kuma saura ya rage ga 'yan Siriya ɗin da su yanke shawara akan shugaba Assad. Majalisar Dokokin Amurka ta kasa soke yarjejeniyar nukiliyar manyan kasashen duniya da suka kula da Iran kuma a ranar 18 ga watan gobe na oktoba idan allah ya kai mu za a kaddamar da amfani da yarjejeniyar a yayin da iran ta aiwatar da sauye-sauyen da aka buƙaci ta yi domin a ɗage takunkumin kare tattalin arziki da aka aza mata sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ba da sanarwar cewa tsohon jakadan amurka a kasar poland stephen mall shine zai jagoranci kaddamar da yarjejeniyar mr kerry ya ce mr mall zai jagoranci yunkurin domin tabbatar iran Iran ta cika dukkan alkawuran da ta yi tun da farko a jiya Alhamis. Sanatoci 'yan jam'iyyar Republican sun yi yunkurin karshe na nuna rashin amincewarsu ga yarjejeniyar suka gabatar da wani mataki inda a ce an zartar zai hana sassaucin takunkumi sai fa idan Iran ta amince da kasantuwar Isra'ila kuma ta sako duk Amurkawa da take tsare da su. labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ta lekofa ta koma a harmar gurfanar da shugaban majalisar dattawa na najeriya abubakar bukola saraki bisa zargin karyar abin da ya mallaka hassan maina kaina wakilinmu daga abuja ya ba mu wannan rahoton Tuni dai ofishin Attorney General na tarayya ya tsara tuhumce-tuhumce har guda goma sha uku akan mutum na uku mafi girman mukami a Najeriya wato shugaban majalisar dattawa Dr. Abubakar Bukola Saraki. Zarge-zargen da suka jibanci na kare dokar bayyana kadarori na karkashin sashi na biyu na dokar hukuma da kotun ɗara ma'aikata da kuma shidara ta tara kashe na biyar ya tanadar hukunci. Cikin tuhumce-tuhumcen da ake wa Dr. Abubakar Bukola Saraki sun haɗar da kin faɗin gaskiya lokacin da ya bayyana kadarorinsa zamanin da yake gwamnati gwamna a jiharsa ta kwara kana zuwa yanzu ya share shekaru goma sha biyu ba tare da bayyana kadarorinsa ba to shin ta wace fuska shi shugaban majalisar dattawan ke ganin wannan zage-zage ga dr abubakar bukola saraki ya ce waɗannan batutuwa duk ba gaskiya ba ne mu ba mu damu ba mu dai mun mai da hankali akan abin da ya kawo mu nan jama'a ne suka zaɓo mu kuma abokan aiki na suka zaɓe ni a matsayin jagora don aiki da kare muradin ƙasa dr bukola saraki ya ce wannan sha'ani akwai siyasa dumu-dumu a cikinsa ya ce yana mai mamakin wannan sha'ani bayan makon jiya ne ya bayyana masu dukiya da kadarorinsa har ma sun bashi takarda a hukumance amma yanzu a tsiri wani batu da ake cewar yayi tun shekaru goma sha biyu baya shugaban majalisar dattawan najeriya ya zargi wasu manyan 'yan siyasar kasar da ya masa bita da kulli irin na siyasa ta hanyar fakewa da guzuma ana harbin karsana kwatsam sai wata kotun tarayya da ke nan abuja wacce ke karkashin jagorancin mashari'a Ahmed Mohammed ta dakatar da gabatar da shugaban majalisar dattawan a gaban kotu har sai ta saurari karar da aka shigar gabanta. Kotun tarayyar ta gayyato ma'aikatar shari'ar kasar da shugaban hukumar da'ar ma'aikata na ƙasa da ma shugaban kotun da a da za a gabatar da Dr. Bukola Sarakin a gabansa da duk su bayyana a gabanta ran 21 ga watan nan da muke ciki don su bayyana mata dalilan da za su sa a gabatar da Dr. Bukola Saraki a gaban kotu. Hassan Maina Kaina muryar amurka daga abuja nigeria ana ma kai naushi saboda kuɗi To a jihar Borno kuma wasu mutane aka kama guda biyu bisa zargin buga wa 'yan Boko Haram katin shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya. Ga wakilinmu na can Haruna Dauda biyu da yadda lamarin ya faru. rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri sun gabatar da wasu matasa guda biyu ga manema labarai wanda suke zarga da buga katin shaidar zama dan kasa ga 'ya'yan kungiyar boko haram mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan karatu Sau ne ya gabatar da waɗannan mutane a ofishinsu da ke garin maiduguri wanda ya ce an kame wani dan kungiyar boko haram ne dauke da wannan katin shaida na jabu da waɗannan mutane suka buga masa wanda suka gudanar da bincike a suka gano inda waɗannan mutane suke kamar da kuka gani anan akwai na'urori na'urori kashi daban-daban akwai kwamfutoci akwai firinta akwai na'ura da ake yanka takarda da ita ga sunan dai da yawa wannan mun same su ne a sakamakon wani dan boko haram da muka kama da muna binciken shi sai muka samu adai katin shaida na dan kasa a jikin shi da muka bincike shi sai tabbatar mana cewa wannan kati ga inda ya same shi shine da muka je muka bincika sai muka fahimci cewa ashe wannan santa din wanda ake cewa business center aikin su shine su katin dan kasa ga yan kungiyar boko haram wannan wannan yana taimaka musu ta hanyar shiga da fice da kuma zuwa su haɗu da sauran yan uwansu a sauran kasashe da kuma wasu garuruwa domin ci gaba da wannan aiki na ta'addanci duk shagon da muka kama yana ba da irin wannan kati na shaida to ya tabbatar cewa za mu yi maganin shi kuma za mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu ɗauka domin mu ceci rayukan al'umma. Kusan wajen mashiga ko mafita Maiduguri duk lokacin da mutum zai shiga sai an nemi wannan katin ɗan ƙasa musamman ma jami'an shige da fice ba gani kamar su suke kawo waɗannan matsaloli na da yawa. To a shi katin ɗan ƙasa akwai ta yadda ake samun shi. Gwamnati ta yi ma mutane rajista akwai ofis na National Identity Commission da mutum zai iya zuwa a mai wannan katin ɗan ƙasa. yan har mutum yana da da niyya mai kyau me zai sa ya je abin da ba na gaskiya ba ya za ku dole mutane ko kan yanzu za mu hannanta su ga yan sanda domin su ci gaba da binciken su kuma su gabatar da su kotu a musu hukuncin da ya dace da kuma tambayi malam zakariya da ke aikin kwamfutan game da wannan kame da aka yi masa kai ya sunanka john zakariya kai ne ma ku ne masu wannan kaya eh mu ne masu kaya a ina kama ku a post office wajen kasuwancin ku ne eh ana zargin ku da cewa ku kuke buga katin shaidar dan kasa har ma yan kungiyar boko haram ko a'a to a zargin da ake muku kenan don an kama wannan boko haram da wannan kati din kuma ci daga wurin ku aka buga eh to shi wannan wannan bawan Allah shi mai aikin hoto ne shi ya kawo man ya kawo man kuma 500 ya bani na yi mashi ni ban san ko waye ne mutumin da ya yi mashi bani na tambaye shi nace na waye ne yace na customer shi ne kamar me yasa kuke buga katin dan kasa ganin cewa ba aikin ku bane wannan shine na farko wanda na yi kuma yunwa ne ya sani na yi domin ina da iyali banda abin da zan cai da iyalina iyalin naka suke suna nan ma daga nari kuma kai mata matana mata na daya ya ya uku wani da rundunar sojan Najeriya ta kame kenan ke bayani game da kamen da aka yi masa da ya ce shi aikin kwamfuta yake yi kuma an ka masa wannan aiki ne yayi ba tare da sanin ko su ne ne ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya sha'aninmu na duniya ya zane na duniya babbata ya zane ka gani ya zane dubula kar a manta ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Shin me yasa ne ake samun kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a? Abin da za mu fara dubawa kenan kafin idan muna da sauran lokaci za ku ji amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji cewa likitoci na kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro duk da cewa ana da gwajin gane ko cutar tana jikin mutum na sha yanzu magani yanzu. Domin wani bincike ya gano cewa likitoci ko kuma jami'an kiwon lafiya a Najeriya suna ɗara ɗarin amfani da wannan gwajin. An dai gudanar da wannan bincike ne a kudancin Najeriya. To a kan haka wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya tuntuɓi Profesa Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙayyade haɗuwar cututtuka ta Najeriya, inda ya buƙaci Profesa Nasidi da ya bayyana abin da ya sa ake samun kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da zazzabin cizon sauro ko kuma a'a a Najeriya. Ga abin da Profesa ya ce. A Najeriya kaɗai ba ce eh, akwai wurare da yawa da ake ta samun wannan koma bayan amma dalili shine yadda ake gwajin eh, wato irin eh, sababbin eh, hanyoyin da aka kirkiro don a samu gwaji da sauri-sauri wasu su ba su ba da wadatuwa yadda ya kamata don a gano ko malaria nake da mutane ko ba malaria ba ne na biyu kuma wannan irin abu yana jawo su kwayoyin da suke eh, jawo cututtukan eh, cutar malaria din suna ta sabuwa da magungunan da ake bayarwa saboda haka sai magungunan da zama ba su aiki so irin wanda sai ga kawai a ce mutum ya kamu da malaria kwana biyu kwana kusa ce ko ya wuce ko kuma ya sami wasu eh, kamar complications haka sai ga cutar ta tafiya ko kuma ko ta naka sawani ko kuma ta ma kashe wasu. Wato Farfeso wannan ba ya nuna cewa asibitocin najeriya ko likitocin najeriya na gaggawa ko suna da sakaci ba ne kan kula da irin waɗannan cututtuka ba ka ba ne eh, eh, sababbin hanyoyin da aka kirkiro ne eh, na wato a gano cutar malaria da sauri-sauri to a garin saurin sai a yi tuntuɓe ana ta ana ta ah, mistakes haka so shine ake samun wannan tashin hankalin amma ah, ba a najeriya kai ba ne ake gano wannan ai ana faruwa da kafashe da yawa so sai dai kila a wasu wuraren a najeriya abin ya fi eh, faruwa shi sa aka ɗan damu wato zai tambayar da za a yi ta ce akwai hanyoyi na sauri ne ko sabbin hanyoyi da aka bullo da su suke ja waɗannan eh, waɗanne ne eh. waɗannan sabbin hanyoyin don masu sauraro su fahimta wasu suna cin su RDT rapid diagnostic test for malaria RDT to kasan da sai an ɗauki su irin su microscope irin na'urorin hangowa kwayoyin cuta kan na mutum ya sa haske wuta a sa microscope ana ta nema amma yanzu wannan arziki da ka zo kan sa ɗauki jini a ɗiga kafin minti eh, ɗaya biyu sai a gano ko malaria ne ko ba malaria ko bayar malaria ciki ko ba ciki to wannan garin sauri sai ga wani kucin ana ta eh, mistakes shin akwai hanyar gwajin da za a gano zazzabin cizon sauro na yanzu yanzu kuma yin akwai akwai a dukkan asibitocin najeriya a duk ina ne yake da su ba amma akwai su a najeriya wurare da yawa kuma ana amfani da su wato ma'ana farfeso akwai su a yawancin asibitoci da muke da su da kuma ana amfani da su a halin yanzu a kasar ya eh, dama da mutum ya zo da zazzabi da masassarai da tsar jiki ba kawai ba cutar malaria ba sai an gano lallai yana da Eh, wa'annan yan kaɗan abin da ake kawowa ina so eh, ba sai lalle ba ne eh, a fara ba da magani sai an tabbatar mutum yana da malaria maka ba bai samata a ciki da zo mutum kawai an ba shi an gaina da masu tarin da arziki shi ganda ce malaria ne a fara ba shi magani hmm. shi yasa aka kirkiro wannan hanyoyin gwajin kwayar malaria a jiki wanda kafin minti talatin an yi an gama za a san ka da malaria ko baka da shi yawwa wata kungiya mai zaman kanta mai suna ngo malaria ta ce kimanin mutane miliyan arba'in da takwas ne suke fama da cutar zazzabin cizon sauro a najeriya ina gaskiyar wannan labarin eh, babu mamaki ne, amma ngo eh, ba su eh, ba su kwarewa wajen wato aikin binciko dalilan cututtuka da kuma yadda suke yaduwa so sun fi amfani wajen taimakawa eh, wanda suka kamu da cutar ko kuma a aiki da eh, masana'antar kwamiti eh, ko ta masu zaman kansu a tallafa ma wanda suka kamu da cuta amma ko abin da ke faruwa game da su malaria so cututtuka yanzu su university university sun fi kwarewa wurin nan na aikin NGO ɗin ba za mu ci a ko a ba sai mun sake duba takardun su mun tabbatar eh, wato hanyoyin da suka biska wannan wannan aikin eh, na ƙware ne. Profesa an gano cewa jami'an kiwon lafiya ba su amfani da gwajin na sha yanzu magani yanzu. Me yasa kuma akwai matakin da ake ɗauka da ƙara wayar da jami'an kiwon lafiya akan hakan? Ka a masana'antar eh, lafiya ta tarayya, wato Federal Ministry of akwai bangare musamman wanda ba abin da suke sai malaria aikin malaria suke kuma na tabbata suna nan suna taimakawa asibitocin najeriya da ma ba su da shi da duk ana ta kwakwakwai musu yadda ake amfani da shi ana babba su ana yadarwa ko ina akwai wannan bayani kuma cewa farfesa obin na onuwoje na jami'ar najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da bincike a jihar enugu idan haka lamarin yake a kudancin najeriya to farfesa yake dan arewaci tunda Dauka cewa al'ummar kudu sun fi za cewa wayewar kai kamar in an duba ma abin da ya faru lokacin polio din nan. Eh, ai ba magana wayewa ba ne ai eh, a kasashen turai ma mun samu labari cewar eh, ba tun da ba sanar da jama'a wasu kasashe yadda ya kamata ba su ma sun ki wasu allurai na rigakafi so ai ba maganar wayewa ba ne maganar yadda ne da abin da su ma'aikatan lafiya suke eh, shaida mutane eh, kafin baka magani ai dole sai na kwatanta maka yadda maganin zai aiki kuma nuna maka cewa in ka sha kaza rana kaza eh, za ka iya kawarki so magana abin da ke faruwa da malaria a kudu da kuma yadda yake yaduwa a arewa sun dan bambanta wanda ke yaduwa a kudu wato shi Eh, ana ce kamar endemic yana nan ne kowane lokaci a shekara yana nan kuma a arewa na ta lura malaria ya fi yaduwa lokacin eh, eh, sauro ke fitowa wajen farko-farkon ruwa da sauransu haka yawa lokacin damuna yawa lokacin damuna shi ne ake kiran kamar epidemic malaria so na mu lokacin yakan fi tsanani domin muka samu ɗan sarari kamar wata shida aka ba malaria sosai sun yi fito sai yaɗu da yawa amma ku su su ku ce duk shekara malaria na ta faruwa cikin eh, jama'a saboda haka dole ne su damu da maganar malaria kuma su san yadda za su yi su abin amma sanatin eh, lafiyar najeriya tana tana da program ta malaria musamman wanda eh, an samo taimako daga global fund akan malaria da kuma gwamnatin tarayya ita ma tana ba da eh, budget budget ko shekara domin a yaki da malaria domin malaria ita ce sanadin mutuwan eh, kashi goma sha daya cikin ɗari eh, na duk mutuwan da ake samu a najeriya yanzu haka ko dole ne a da zai da malaria. da likita masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwan mu, mai sama Allah ya taimake su amin kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai haka ne wannan shiri na lafiya uwa jiki babu mai fici da ke yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. Likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Ibrahim. To. A can kumu. To doguwar wasiƙa ce. To. Amma zan yi ƙoƙari in taƙaita um, ta yadda ina fatan za ka gane. To hajiya. Tambayarsa akan kurga ne da basar. To. Wai duk yaron da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga. Sai kuma batun basar. sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji wai akwai wata yarinya tun da aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da daɗewa ne to tana yiwuwa ma mm, mm, masu fama da ciwon sun warke to amma ka san galibi mukan ba da ansa don in wasu suka ji kila su zai tambaye su To da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da ya yi. me yake kawo ciwon ko me yasa yara suke fama da ciwon? To ai ba kowane yaro ke da kurga din ko basir ba hajiya. Ya danganta da abubuwan da muke ake basu da kuma abubuwan da ya da abubuwan da ake basu ake ciyar da su hajiya. Don ba kowane yaro in dai yaro ya tashi aka haife shi ana ba shi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haifi yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin mm. wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa kash likita ga shi ka ɗauko bayani amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka dole mu sallama da masu sauraron mu sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za ka yi bayani a halin yanzu kuwa madadin dr ladan jimmy alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To an gaishe ku kafin mu yi sallama da ku bari mu je ga labarai amma a takaice. Shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar Burkina Faso General Gilbert Diandere ya ce shugaban kasar da Prime Minister suna na lafiyarsu kalau a hannun sojoji kuma nan ba da jimawa ba za a sako su. jiya alhamis general diandere ya wannan furucin a hira da sashen faransanci na nan muryar amurka ya da shi kwana ɗaya bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin wucin gadi suka kuma kama shugabannin gwamnatin shugabannin ƙasar croatia sun sa rundunar sojan ƙasar a cikin shirin ko ta kwana bayan 'yan gudun hijira sun baiwa wa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar ƙasar da ƙasar serbia a lokacin da suka yi ƙoƙarin kutsawa yankin ƙungiyar ƙasashen Turai. 'Yan sanda ba su yi amfani da ƙarfi a kan 'yan gudun hijirar ba a lokacin da suka yi ƙoƙarin kare shingen da aka sa. To amma daga bayan 'yan gudun hijira sun fi ƙarfin 'yan sanda suka kutsa cikin Croatia. A saboda haka ƙasar Croatia ita ce ƙasa ta baya-bayan nan wadda ke fama da talauci da ta fuskanci rikicin 'yan gudun hijira. bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma na kasar Hungary sun yi amfani da barkonon tsoha da feshin ruwa a kan 'yan gudun hijira a ranar Laraba. Majalisar Dokokin Amurka ta kasa soke yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran kuma a ranar 18 ga watan gobe na Oktoba idan Allah ya kai mu za a kaddamar da amfani da yarjejeniyar a yayin da Iran ɗin ta aiwatar da sauye-sauyen da aka buƙaci ta yi domin a ɗage takunkumin karya tattalin arzikin da aka aza mata. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da sanarwar cewa tsohon jakadan Amurka a ƙasar Poland Stephen mall shine zai jagoranci ƙaddamar da yarjejeniyar. Mr. Kerry ya ce Mr. Mould zai jagoranci yunkurin domin tabbatar Iran ta cika dukkan alkawuran da ta yi. To muna godiya da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku sai kuma an jima da hantsi in Allah ya yarda za mu sake dawowa. A madadin ita Jumai Ali da ta taya na gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chibahiro Dodone sai injiniya mu Neo David ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.